أعوذ بكلمات الله تعمد من شر مالكيك وكريك شو أنم بروغرام إن شاء الله الله يساك عمك الأمين في شهر رب العالمين إن شاء الله كيكو كريك شو أنم بروغرام الله يساك عمك الأمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين جماعة كنا كاو كايكو كاري كشامنا وانا بروجرام الله بيا مكا بكاتا for sharing this program short program ne mu da malam Nasiru Albani da Dr. Rauf insha Allah ahada kama ka yi kokari ka shemu na wannan program Allah ya saka maka da alheri a'udhu bi rabbil falaq hasidin Allah ka kiya mu da masu hasada da masu nukura da bakin ciki shirya da mu ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جماعة كاكا إذا كان كروة كاكا زمامي روة كاركا زمامي روة ميروة شيني غاسونا غديوة in suka zo programin peace dawa su ba su shehu eh ba su shehu amma ranar da suka kawo abin zai ce wai mu she musu to kan ba ka she ba da yi kai ma rana guda she naka jama'a mu mun fi son kawo kan program facebook mu alheri muke aikawa kar ka zama kai mutum kai kullum kai dai shan sharrin da ka aika a'a wannan ba ta biya annabi muhammadu bane musulmi akan facebook a zamanin nan duk inda kaje aka ce alkitab wa sunna to ko ba ka ji ma ka da wani wani ya yi mai ya je ya amfani da shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba la'ihim ma yuhibbu li nafsi wai ka soma kanka abinda kake soma dan wanka nan ka soma kanka in ka zo da ka duba program ka ji dadin shi ka nemi amfani to kai ma ka sha ka ba wani da ke yi amfani kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce duk mutum da ka shiryar da mutum guda to ya fi a baka jajjayen rakun matari kuma kar ka saura kai kan facebook duk ina ake sharri ko ina ake batun politics ko ina ake batun ball kai wannan ne da ka aika wannan abu da ka aika za ka je wurin Allah Allah ya maka tambayan abin da ka aika da bai da amfani eh tun abin da ka shirya to Allah ne maka ni'iman da Allah ya baka na karfi da kai ya ka samu kuɗi ka sai phone niman da ka sai data niman nan da ka saya kake duba sun ba da yau yawma izin anin na'im Allah ya maka tambayin shi eh kala الله ta'ala malamai suka ce wal asr innal insana la fil usr lokaci da Allah ya baka time to Allah ya maka tambayan wannan lokacin cikin aikin sharrin ko cikin alheri yau a cikin kasan zango da ka duba ba mu neman ilimi ilimi da kake kallon ga na addinin musulunci malamai suka ce dole ne makan musulmi ka nemi ilimi dole ne ka ne ka ka nemi abinda da kiyaye ka da addininka in ba ka je ka nemi ilimi ba an zo ana suka maka shara cikin ido kai kala mai kamar ala aikin Allah ne jama'a yau kana a kan facebook duk wani mutum mai buga ball ka iya kalli sunan kowane team kai ka san su za ka iya ka liste muna sunan kowane politician da ke cikin unguwanka ka ja wuya ana gaddaman politics kana rantsuwa har ya zama maka gaba kai da danwanka saboda me rashin neman ilimi rashin neman ilimi amma mutum na gaddaman addini kan kuma ka tambaye shi adisai nawa ma ka addace cikin addini bai san abin da ya addace ba kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce manzon Allah ya ce duk mutum da yayye ya adice ya addace hadisan manzon Allah ingantattun hadisai hadisai masu kyau ba na shara ba ingantattun hadisai in kai ya ka ajiye ka addace daidai 40 a cikin kanka to in ka mutu ran tashin kiyoma da sa ka kusa la'in malumma malamai suka ce manzo eh, Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum da baka iya ka zama jahili to mutum an baka zabi guda uku wa in kana ka zama malami mai karatu ko kuwa wa in kana ka zama mai jin karatu ko wa in kana ka zama mai tambaya a karatu in ka samu guda ukun ga kai ma da ka yi ka je wani wuri inda ka ga an sobar sunnan annabi an yi wani bayani balligu nihu, walau aya ko walau kalma kai ma da kai ka fito ka yi bayani ka kawo hadisi da dalilan malamai ka zo ka ajiye ka samu kanka yau ka duba kan social media gurbatattun akidu sun yi yawa shara na akidu sun yawa ya kake iya ka gane wani ne akida mai kyau wani ne annabi muhammad ya bari shekabi malumma da suka san hadisi malumma da suka san littafin allah malumma da za su karantar da kai da su karantar da ki in da ka fita gida mai da ka fadi a fita mai manzon Allah ya ce ba ki sani ba in na mace kika yi aila jinin biki jinin menene ba ki san difference su ba in ba ka ka koyi addini ba ka gane matanka ta aifu wani abu ne sunnan annabi akan diyanka ba ki sani ba kina kwana aljanni ya zo ya shige ka ba ka san rukiya ba kana sallah kabili ba'adi ya zo ya kama ka ba ka san da zaka ka gara shi ba addininka da kanshi da Allah ya kawo maka ya ce wa ma jinna wal insa illa liyabudun Allah eh wai ya kawo ni da aljanni da kai an kawo mu ne mu zo mu mai bauta illa liyabudun wala mu ne bauta dole ne ka take seek knowledge seeking knowledge ba shi ka take ka zama na makaranta a gwada maka ba a ko kana zuwa jin waji akan wannan social media ga malum sun bugu ana wazi daban-daban je ka nemi na ake alkitabu wa sunna ka saurara wazi yau ni da kai lokacin da muke gana ba mu makaranta ba mun gudu ne mu te ina ke buga ball ko mu je ina ke duban movie ba mu ya mun te ba dewan ku nan ba kare makaranta ba wasu ma an kare amma hali yau baya karanta komi wani ma ba kudin da ake kai shi wani na nan iyayen shi talakawa ne ba yi karatun ba da ake yara an kijin magana to ya da mu yi mu komo back musinci addininmu addinin mu da kyau ilimi bai da ka girma kowane lokaci kada ka je ka seek knowledge to she muka samu malumman mu samaruna ne a cikin zango community suka ce yanzu mun shigo lokacin lockdown wanga lokacin lockdown kowa na gida yara duka na gida me suke duba cartoons toys wasa ba koyin komi yau kowane imma da kowane baba ya san muhimmancin teacher ya san muhimmancin malami da ke duba yaran shi don yanzu ba ka yara makaranta kai da kanka da ka zama na gida kai da yaranka ka karantar da su to ba ka yaba yara ka karantar da yaran in ba kuma ba ta yaba Ya ta karantar da yaran she muka samu malamai she aka zo aka yi larubawa da wasu turawa suna yi su ma su bude website su bude abu da yawa ala karantar da mutane to mu ma gashi nan cikin zangon mu mun samu wani ala ce zaitun academy alzaituna academy wanga alzaituna academy nan yan wayen ka yan zango ne yan waye na da yan zango sun fi fahimtanka da wannan shi ba dan garinka bane ko dan unguwanka da zai fahimci lamarinka ba su sun fi fahimtanka suna fahimtan nalajinka ko da ba ka iya fatiya ba ba ka iya kulu hauzai ba ba ka iya cikala cikin sallah wala ba aka yi addu'o'i cikin sallah ba ka iya ba to azaituna academy an zo aka kiretin shi in na da yi kai ka ci amfani ni man ci amfani ko ba ya ta register kana zama na gida ga lokacin da zaka register a zo a yi classes a zo a yi classes za ki iya karan karatu kana ne da ka san wala bane kabili da kila kina ne da ka san musuluncinki a cikin rayuwanki wannan da kin je cikin kabari da miki tambaya akan lamarin summa latus alunna yawma izin anin na'im niman da Allah ya miki yamanin to yanzu kana ne ba kayya ba to she zaituna academy su malam nasiru albani sun zo malam abdul karim sun zo ga mal eh, dr abdul rauf suna ciki ga su malam baba musa suna ciki da sauran malamai da suka tara kansu dukkan mutanen zango ne zangon ghana suka bude academy suka rajistan shi alzaituna.org wangan ga website wurin da ka je ka yi maza ka register registration nan dey open on the on the 15th of this month within two weeks registration nan ya close in registration nan ya close ba ki samun karatu ku bawo ba ka samu ka john she next academic year dan kawo su zo su yi bayani mutumin zango da kike nan da kake nan in maza ka te nima da kaina ko ba je register da kuma ka register su su kowane irin level of education ne ka zo da karantar da kai ne ka san ki ka san ka da ka rajista ran da ka sauka qur'ani ko ran da ka sauka karatu ko ran da aka gama program da kai me rai, she a baka certificate ka graduate kai ma ka yi certificate in ka ta neman aiki wannan certificate ya ya taimaka maka in da ka ta sanawi ko da ka ta wani abin ganga saudiya kai karatu ko wani wuri wanga certificate ma yana taimakawa cikin certificate da zaka kara me kake so in baka son wan nawa da ka biya me kake so su sun ce da su yi aikin alkitabu wa sunna wangan ga yau lokacin ga na rinse da Allah duk mutum da ke nan da ya san yana da level of education wurin karatun shi ya ta kasa to yayi maza ya rajista wanga saboda komin yaya Allah maka tambaya tunda mun zo mun maka bayani su da su samu lokaci su yi maka yau zamani kana zama na gida ga fon annunki gashi annunka kai baka da wani abu she batun politics da ka ta kana duba me batun politics ne kara maka ka gan mutum musulmi ka je ka samu na mutum na maganan politicians suna karya amma ka ba ta awa daya awa biyu wai kana sauraron wani wawa abinda bai kara maka komai cikin rayuwanka ba rabbana atina fi dunya asana wa fil akhirati asana ba shi ciki kuma ka bata lokacin ka lokacin sallah ya kai ma baka zuwa kai sallah wai kana duban wani wawa saboda mata'ul gurur kan ga inna Allah da kanshi ke maganan littafin shi seeking knowledge in Islam it is a compulsory for a Muslim to seek knowledge without you seeking knowledge yeah, you are like a what an empty barrel in ba ka seek knowledge ba empty barrel kake komin ya ya kaso da gurbataccen akida an zo a confusion ka komin ya malami ya confusion ka domin baka da ilimi ka zama kamar aku ne ka san aku in an ce u sai kai ma ka ce u eh akwai wannan aka ce at-takbir yace sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ba ilimi at-takbir aka ce amma wai sallallahu alaihi wasallam saboda ba ilimi jama'a kan da ka awo ka yi kokari ka sha wannan program dan doko malam nasiru albani doko dr abdulrahuf mu zo mu yi tambaya kan da kawo kai maza ka sha min wannan program kamin eh, kamin lokaci ya kai maza ku sha mini wannan program very quickly insha Allah Allah muke roko mana jagora kan da kawo kai kokari jama'a ku sha mini wannan program short program ne malam da zo mu tashi insha Allah jama'a da mun bude in ka duba kan caption bisa na zana shi an yi shi a cikin faransanci ne alzaituna academy kan da kuka ga na spelling nan ka spelling shi daidai kan google in ka ta yanzun nan ya kai registration two weeks in ya cika an kulle two weeks ina ga maka ne jama'a <laughs> eh, ku ba ku sani bane two weeks da ya cika ba ka samun karatu an kulle me za ka sauran ba ka son wa me za ka dame kanka da politician npp da ndc me za ka dame kanka da batun eh, batun bolon asina da kin faisal ko menene wannan addi duniya ne ba lada wahala kake sa kanka ka kan mutum kana yadda an zo ana maka karya ka yadda to baka da alkitabu sunna ya raka baka yadda ya raka baka yadda da malami ya yi kuwa ya Allahu akbar baka ji abin da aka faɗi cikin larabanci ba kana addu'a kana addu'a kai sallah kai Allahu akbar baka san ma'anar Allahu akbar ba kace Allahu akbar subhana rabbiyal azim baka san ma'anar shi ba cikin Hausa ba kana sallar ne kai baka san abin da kake yi ba in ka kara sallah addu'o'i da aka yi kai addu'a amma baka san ma'ana addu'a ba to zo al-zaituna academy da teaching ki a teaching ka a teaching na a gwada mu me muke fadi me mu da mu a ba mu certificate mun ya mun qualify mun yi karatu ba certificate ne wala abu amma yana bi da gwada maka kaman ka ta kai abin zamanin ga certificate ma suke zuwa neman aiki amma ba ce wanda kai da certificate yafi wanda bai da certificate ilimi ba a wannan lamarin mata'ul gurur jama'a ku bari mu dauka malam nasiru albani bari mu dauka malam nasiru albani jama'a jama'a ku saurare mu jama'a ku yi kokari ku min wannan program wannan program ba mai dadewa bane dan dan ne za su yi bayani she mu doki mu tashi kan na kawo ka yi kokari ka ka sha mu wannan program Allah muke roko ya saka maka da alheri wannan sha wannan program duka Allah muke roko ya baka diya afizi yanzu ga yara sun cika mana gida ba makaranta ku register su Al zaituna Academy amma kun kiya ba ku register sai da ka ka kama da yaron ka toys wai ya duba cartoon kai yanka ne zama cartoon ya zo ya kare yana kwashin ka da mari abin da aka gwada mai na superman ya baka mamaki salamu alaikum ya ustaz wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh do mun zo muna muna kuwa kare kare kafin mu doko ku insha Allah jama'a kan da kawo kai kokari ka min wannan program insha Allah na'am to jama'a na'am barka kadi to ustaz eh an tashi lafiya alhamdulillah mun gode wa Allah alhamdulillah to Allah muna jagora amin amin amin to ustaz an ya fara muna a fara muna addu'a insha Allah kamin mu maka tambayoyi dan kadan insha Allah to addu'an da da mu yi dukkan alheri da manzo Allah ya roki Allah ya bashi Allah ya bawo amin dukkan kuma shari da manzo Allah ya nemi kiyayewa Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye mu amin mugun ji mugun gani daukakiya riba hasara Allah ka kiyaye mu amin amin yawayen mu mata da suke nan da ba su da maza Allah ya ba su maza amin mazan kuma Allah ya ba su mata na gari amin wayanda kuma ke zaunar da iyalinsu Allah ya zaunar da su lafiya yara da muke haifa Allah ya sa albarka cikin rayuwansu wa'inda kuma ke kasashen waje ba su da takada Allah ya ba su takada Allah ya bana yanda muke so ya sa abin da yake so ai muke so ya dace da yanda shi yake so amin amin ustaz amin amin jama'a kan na kawo ba ka sha wannan program ba wannan ya zama sadakan jariya ne da da sha a yi maza a jihar registration ka duba kan caption kun ga na sana azzaituna www.azzaituna.org ka gan shi kamar cikin faransanci ne ka bar shi haka nan haka da aka spell dan kan da ka gan na spell to haka da aka yi shi sai ka je ka register two weeks aka baye in ma bai kai two weeks ko one week ne cika ya close ya close sai wani rana kuma sai sa kai first come first serve ne kana maza da kai registration ka kaka wani jirawa an jima muna sauka kan program kina awa kala awa ka register kai ma ka ka koyi addinin ka ka kiyaye kanka cikin jahilici kaka zama jahili sai sa in ka zama jahili wanda ke da gurbatattar akida kullum shan su suna damun ku kula fada da su ba fada inda kana da hankali kada ka nemi karatu in ka gan gurbataccen akida ka gane wan karya yake yi kada ka gane shi eh malam eh to malam wani tambaya kadan damu maka kamin mu doko dr eh, eh, abin ga malam abdurrauf farko malam in an ce what is azzaituna and how did it come about ya wala abu ne azzaituna academy eza kenan sa'annan ya aka yi kuma ya zo cikin rayuwarmu a cikin zango community bismillah ustaz alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu jimu a muna muku sallama ta musulunci eh, na farko in an ce a zaituna academy short dai muna yin shi a zak turanci dai a zaituna academy ana yi cewa azak to shi a zaituna academy ya aka yi wanga aka kafa wanga a zaituna academy to yawancin malumanmu muna samun mutane na kira lokacin da yake mun ka fara gwada abu kan board dai muna gwada kan sabura ko kuma mutane na jin wasi. yawanci na kira ce malam muna son mu yaran mu ku gwada musu karatu sai ka ma ka san yadda rayuwa dai na duniya ko rayuwan ga yake mutum ka fita malami ne ka ce kai ma neman abin da za ka ce ka duba iyalinka ba lokaci wasu sai mu ce wallahi ba lokaci kullum malin to baka samu muna wanda zai gwada ma yaranmu karatu to wasu kuma shekar masa ne ka fara karatun da su da kun biyu kunyi uku lokacin bai baka dama sai ku continue sai kaga ga kamar abin ya tsaya hanya wanka ce to inda ra'ayin azaituna academy kenan ya fara zuwa to inda mu ba mu samun dama mu gwada ma mutane sabida lokaci to me yasa ba za mu tattara sauran ba mu mu create wani kamar makaranta ne wanda yake yin shi ana yin shi distance learning don inda kake duniya za ka iya ka yawanci kuma sai su kira wallahi malam mun fara karatu amma mun kai wani wuce mun kasa sabida rayuwa na duniya yanzu gashi mun zo yanzu muka gane muhimmancin karatu to yanzu yaya za mu yi kowa dai na neman shawara to uban ra'ayin gadi duka shi ya kawo mana muka ce a ba za mu saya haka nan ba mu ya sunan shiga mu bar jama'a bari mu create wannan makamancin haka To inda kake shekaranka a yaro ne yanzu za ka fara karatu ko a ka yi ka bari ko yaya dai yadda za mu yi mutane kada mai ko mutane su zamto eh, suna addini ba su san abin da suke ciki ba to inda ra'ayin azaituna mai ya zo kenan aka kafa shi a zafin nan eh, za mu eh, tabbatar da shi na to jama'a ga wani ma yanzu nan tarib eh, salim wai ya je ya register kai ma kai maza maza ka au kan wannan website ka register in ya cika ya cika ne da an gama wannan academy eh, academic year she kuma ai kaman kan da kuka san zuwa su cikin shekara in an ta su ku wata eh, ni kaza tukunna semester she kuma bude kai da baku da business schedule ga yaran ka da gida ba su da nayi suna buga twice she kai maza ka register kai da yaran duka ku koyu kai ma ka take ka koyu addinin ka ka kai jahilici in aka ce u sai kai ma ce u ka zama aku kenan amma ka ce u in ka sani sai ka ce a ba u bane a ne eh, ka gane karatu to malam na mu je da magana jama'a an koro muku kan da aka yi azzaituna yazo damis means wanganga na mutane zango ne masu busy schedule kana zuwa aiki da dare ne ko da safe ko ka kira malami wala abu ne ya confusion ka kagan yanzu an kawo maka sauki ka te kawai go ahead ne kawai ka register kana kana samun tambaya akwai number da yawa kaman guda fudurin dukka dukkan mu ne wa'annan ga malumma malumman alkitabu wa sunna ne suka taru suka yi wanga abu ba irin sharan da ke yawon nan wani ba a wan mai kyau ne sosai mun kuma imani da shi she ka ta a karatar da ka addini ka fi ganewa to malam eh, eh, malam ga tambaya na biyu shine the need for online academy of for experts and persons with busy schedule shine kaman tambayar da zamu shine wala mu ne needing eh, online kaman classes aka da kuma wa'annan ke da busy schedule shi yasa kana kallo suna need wannan abu ko da yaya insha Allah eh to yanzu malam ka san kamar yanda rayuwa yayi wani ya yace me yasa ban yanyi karatu sabida ina aiki ban samun dama in bar aikin nan in je ko kuma yanzu dai duniya yaron ya ce shi ya ce kamar yawan America wani inda yake da inda makarantar yake shi ya je ya doki bas kamar biyu ko uku tukun ya kai yaro makaranta wayan na ababen nan duka sai ya bari iyaye da yawanci ba su kai yaran makaranta wani kuma a amban nan ta fita da safe sikedirin ta an bata ta fita da safe ta je da yaron nan makaranta ita je aiki to yaya za ta je da yaran nan makaranta wayan ga duka me ba ta iyawa baban kuma ya je aiki da dare ya komo ya gaji kowa da da irin sikerin rayuwan da yanzu hakan ga ya zama wani ababa to gashi ma kuma mun shiga cikin lokacin eh, shi covid-19 ga mutane makarantun yaran mu duka an kulle yaran na zaune gida ne ba su karatu yayi za su yi karatu to ka ga online ga ya taimaka ko da yake shi ra'ayin ma tuna zaituna da ya zo ma before batun covid-19 ga don ya kai shekara ya fi shekara ma muna fama yadda za mu yi eh, batun wayan ga ababa batun ma covid-19 ga ya zo sai ya ya ga kamar me lalle ne abu ne da yake muna nijin shi ba ba ba she yi ya sunan shi gaba ba she ka damu na fito aiki na gaji yanda zan kai yaro na makaranta ba ma a ba she kin damu da safe na fitan ce aiki yanda zan kai yaro na a'a yana gidan ma tana gidan ma za ta koyi ma kin girma kina aiki ba ke ki koyi karatun yanzu haka ba ke ki je makaranta maybe asabar ko mini kina wurin aikin ko da kike yi kan fonin ki kan tabletin ki ya ke ku koyi karatu na'am ma kana kire imani ba ka ga kana security da dare kai ka koyi karatu ka ga online na ya taimaka maka ba shi kuma ma ka ce shi na zo gida da safe lokacin da za ka yi kwana ba kana da raya dare sabina hours eight hours din nan kana kan fonin ka kana koyon karatu a ranar so wanga zai taimaka mana kowane situation ka samu kanka shi online classes na zai taimaka maka ba lokaci da safe ne da rana ne kana da shi 24/7 kowane lokaci sabon da ka samu in weekend ne kai ka ba weekend nan kamar 5 hours cikin hours ka ka koyi karatu ba shi ka je wani wuce ba wannan kuma yana taimakawa abin da yake wallahi yake taimaka ma mutane schedule ka ba zai hana ka yin karatu ba kowane situation ka samu kanka zai taimaka maka kai karatu to malam karatun nan yara eh, ya da gwada shi ne nake son gane shin akwai section ta tsarin yara da ake farawa ko ko akwai wani wuri da ake gwada fiki wurin ne akwai kuma na ake gwada qur'ani ne sannan akwai kuma na ake gwada hadisai ne ko akwai na kuma ake gwada kaman alif ba ka san kamar irin mu haka mu ba iya bakin ba alif ba wanda akwai irin namu wurin ko ah, to abin da yasa kaga abin da yasa zaituna academy ko azak ya zamto wani abun da zai taimaka ko da baka taba karatu ba mm. muna da dama a gwada maka ko da baki taba karatu ba kai kai alif bawun ma ka zo a zaituna akadami an ya gwada maka shi sa muna da stages guda uku ne eh, fudu na farko wanda ba su yi karatu ba ko karatun su bi kai nisa ba za a fara su da beginners kenan mm. za koya maka yadda zaka tada baki alif bawun nan ne zuwa yadda zaka yi ka gama baka yau duka zai taimaka maka ka fara iya karatu tun daga beginners nan zai taimaka maka ne in ka zo ka kosa ka iya karantawa ka yi mini za ka je kuma abin da muke kira intermediate wanda yake yanzu karatu kana ka karanta ka san abin da kake ciki bayan wannan sai mu zo da kuma mai advance sannan akwai diploma saboda shi wayan ga bayanan ga insha Allah doctor ya zo zai zo ya yi bayanan ga duka insha Allah zai gwada mana yanda stages nan da yake na karatun nan insha Allah to eh, wani ya wani ya wani ya ya ce wai eh wani abu ne da mu yi bagani mu gaya da iyaye waɗanda ke barin yaran su gida she su te aiki su bar yaran kuma na duban irin bad movie da wani abu so maganan malam mai raka fadi wannan magana minti kana eh wannan abu ne da yake kaya yana taimaka wanda suka san kan computer su za su yi su gwada maka kuma iyaye mu dewa ba su sani ba za ke ki samu wani da zai zo ya set kan kwamfutan ki irin wasu website da menene menene yaran duka ba su su je ko duk abin da yaron ki ke kallo kan kwamfuta duka za ke ki gani kan fonin ki wannan wasu wanda suka san kan kwamfuta sosai sun ya so taimaka ma iyaye to amma kika bar yariya kika rajista ko yaro ko a arzajuna academy ka yaron na gida kin san dai lalle ga abin da yake koyo na karatu da abin da yake koyo na wanganga to wannan hankalin ki kwance amma ka kyale yaro ya ce kan youtube komi na nan komi na nan a wasu da su wash yaro ne ya zamto wani abu to amma wangangan nan ka san malumman suna malumman zango ne wayanda suke sun san wangangan eh, za su taimaka mana kwarai saboda shi insha Allah sai a kawo dokta eh amma ina da magana da kai before doko dokta cikin general question ne amma tun da kana nan barin doko ka tukunan duk bari maka ba gani tukun tambayan ga wai age limit nan shin wani age limit ne age limit inda ya dace yaro na ya yi magana okay babba fa babban mutum koda koda 65 years ne ba shekara to shi ke inda ya fada inda yaro ke yi magana wanda mun sai yana yi magana yana kamar da dai daka to sai maka makatun so from from infancy from yaro na child yana iya yi magana up to shekaran mutuwa eh shi kenan bai shi sa eh, eh, nan gare ka ansa can kids register yes you can register wani ya ce why i can't see the link me raka fadi daga wurin ustaz eh ya sunan cin da mun zo eh kamar ina ce in ka sauke ni na wangan ga na send linkin na type linkin nan kan comment nan eh type she in ka type link na na pinin shi daga nan pinin shi eh she she mutane ka click je ka ga ababen da ke ciki duka insha Allah akwai website da za to malam maganan ka na karshe da zaka saukar doko Dr. Rauf malumma da kuka yi malumma nawa ne da kuka yi wanganga cikin zango da aka ka buga mana sunan nakin malamai da ke tare da ku don jama'a na bidan su gane su wane ne ke tafiya da wanga abu zango an nemi a gane mala gwada mana malumma da ke tafiya mu gane su akwai maluma da yawa eh an faɗi muna wannan duka in dokta ya zo to shi kenan ba damuwa to to shi kenan mala shi da damu barka mu doko dokta shi ma minti kadan mu sauke jama'a kan na kawo kai kokari ka shamin wannan program wannan program da kuke kallo kamar kan da muka baku labari wannan program eh, ku yi kokari ku, ku sha muna wannan program very very important for zango community mu da ba mu te makaranta ba muka je sata bodiya da irin sintan albasa da alumi da waɗanda suka je kama shanu ni aka hancen can te makaranta she na te mayanka kaga sunan biyu ne makaranta she na te mayanka ni shanu na te na kama ni ban te makaranta ba a ni ban te ba duk wani karatu da muka samu albarkacin Allah da annabi Muhammad eh da malumma ne mu muna jin wasi ne kuma muna bin malamai Eh, tawadu ba irin ka bi malami kai rayin malami guda kake dokan na ba irin mu bane to abinda ya samu ma Allah ya bamu tauta na wani fasaha. amma mu ba malumma bane kuma mu mu abokan nan malumma ne eh kuma ran tashin kiyoma mu da malamai da mu shiga aljanna tare domin hadisin annabi ya ce in ka haddace hadisi 40 an saka anyan malumma to ni na haddace hadisi ya fi dari da wala cikin kaina na yin fada hadisi annabi muhammad ya fi dari da albarkar Allah wannan ba fariya bane kyauta ne da Allah ya bamu eh na da ci hadisi ya fi dari da wala cikin kaina kuma na in ja maka hadisin duka da iko Allah ba da kuskure ba shi yasa kai ma ka kai ka koyi karatu ka ta jin wazi eh in baka jin wazi wallahi in baka yi karatu ba baka da ilimi ka zama kaman ganye ka san ganye ganyen mangu ko manguro kan itace in ya gangaro in ganyen nan in ganye ya yanke yana fadi ya fadi ina iska bi da shi duka wurin da bi to in baka da ilimi haka da ka zama kowane aiki ka yi baka da choice eh in baka da ilimi kowane aiki ka te ko ina kana yi ne baka da choice shi yasa kuka gan zamanin da aka zo aka ce muna watchman da aka yi watchman kakannin mu kai daga baka zo aka ce muna security an gyara shi saboda kai baka zuwa ka nemi ilimi ka zama jahili eh ka zama jahili jahilin kuma da aka zama jahili murakkab ka san jahili murakkab Eh, Kuma ku sani ba bari bari mu doko mala in mala yayi bayani na zo muku bari in sata babin nan da kyau salamu alaikum mala alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mala rauf ya gida ne eh jama'a to mala rauf minti daya na gan abdul karim ya okay abdul karim ya yi ko abin na gan kaman ba malam baba musa ya pin eh i believe kaman pin min kenan bara jama'a malum ma ke tare da ku da su muku kyauta wam in eh, suna so su suna turai ne ba dole ne su baye ba amma zama addinin annabi muhammad in ka acquire knowledge baka use knowledge nan ka ba yan wayin ka ran tashin kiyoma an gwada abin da manzo Allah ya gwada kai ma da ya fito isra'il Miraj manzo Allah ya gwada malami da bai bai ba da ilimin da Allah ya bashi abin da zai ta kwarawa kan shi shi yasa su suke bayewa su mutu kuma su bar alheri ehe mana kana lafiya ko lafiya lawal alhamdulillah mun gode da Allah ya kake ya fama to malam gashi dan muna nan muna surutu kan social media an girin kun kun zo she mu mu ja baya mu bar muku anya mu muna surutu na ai da ma tare ake tafiya ai to Allah muna jagora amin amin amin to malam eh malam an tashi lafiya ne ko lafiya lawala alhamdulillah to malam amuna addu'a minti daya mu makatan o magaruba oh, daga wurin ku magaruba a munan ganga kowa zafar ba mu yi ba hmm. to ka ganna Allah ke tafiya kenan to wangan ba ka ta ka da mi ilimi ba ya raka kasan Allah ka dai kana bin shaitan kai kana mai Allah ne eh wallahi <laughs> balle kan wannan social media malam jahilan da muka cika nan Allah kiyaye ni ina gan mutum shi ra kallo da ilimi ne amma jahili ne kuma murakkab <laughs> Allah shi da mu <laughs> to malam mala amuna addu'a minti da mu maka wasu tambayoyi minti kadan insha Allah Allah ya muna jagora Allah ya muna jagora don abin da muka sa gaba na alheri Allah ya kama muna amin wani hakan kuma Allah ya gyara muna amin amin jama'a in kai da kawo kai ma sai kai kokari ka sha wannan program ka ba mutane kamar kan na gaggaya muku wai sharing is caring in ka sha wani ya gani ya yi amfani da abin da zai faru sai kai ma ka samu lada ka yi maza kuma ka tai kan gashi nan ga eh, mun nan number abin gan nan kasa ka je kan google www. azaituna.org azaituna na kaga an spelling shi az slash z a i t o u n a dot o r g amma kaga spelling da aka yi na yi shi cikin faransanci ne bar shi haka nan no daga baya su sun zo su yi gyara amma haka za ka bar shi kuma ka gani registration nan an ba ku 2 weeks ka je ka koyi ilimi 2 weeks in registration ya cika an close Ka kagan ka zo kana kuka ba karatu ka kuma ta wurin Allah summa allunna yau ma izin anin na'im Allah maka tambayan shi baka mamaki to malam eh tambayan da mu yi maka shine malam shine what makes azak unique kama structure courses instructors what make it unique insha Allah bismillah malam طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم يسر وتعسر واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dangane da tambayan da kai yani uniqueness da ke cikin lamarin azaituna academy me yasa azzaituna academy ta fita daban so tare ana batun wani abu ya fita daban sai ana tunanin ya fi komi duniya kenan na jin a zaituna academy ba mu claim wannan mun fi kowa duniya saboda halin da ake ciki yanzu ne lamari na online karatu da ake yi online ina jin ya ci gaba sosai kuma ya yi nisa eh, especially ma yanayin da muka sinti kanmu ciki yanzu kana ga mutane na nan suna kirkiro hanyoyi daban-daban na karantarwa online dangane da haka ba za mu yi da'awan cewa a zaituna academy ya fi ba a'a sai dai kuma abin da kenan shine ana mutum online muna da online universities ka samu structure is complete everything is complete kuma ka samu islamic courses da yawa kasashen turai da yake ana yi in ka gani ya goge ka gwanin mai shawa gaskiya abin da kenan shine mutanenmu mu ce zangonninmu na ghana da wayanda ke gida da wanda suke kasan waje akwai wasu structures sun gani ko akwai wasu eh, makarantar yanzu sun gani online they don't feel belonging cikin suna kaman kai wanga kuwa za mu iya mu yi irin karatun da ake yi dan kuwa nan ko dai a'a sai ka ga me shi ya waye gari yana kaman a'a ba abin jin register ba abin da yasa azzaituna academy ya fita da banki na saboda zaituna academy namu ne kuma na kuɗi na gida ne hmm. bisa da zarin ka zo kan zaituna academy kai ma sai ka ji kaman a ainihin ga gida ne ba wani wuri ba ne ni kai na zo nan kamar yadda suke cewa you feel at home ka zo a zaituna academy mu ne na haku da yake mun tashi tare yan zango yan gida da yake Allah ya ya ya buwaye ma wa'ansu cikin na batun fahimtar addini da yake wa'ansu sun fi wa'ansu bisa lamari ne na taimakekeniya da yake za a yi wayanda suka fi wa'ansu sai su taimaka ma raunannu cikinmu bisa abin ainihin abin da ya bar zaituna academy ya zama daban kenan ina jin yani akwai wani project da na sani da aka introduce wani kasa na batun airlines aviation ne batun fly yani da muke tasowa an ce ai ya taba hawan plane sana kaman ba karamin abu bane shi da ya yi tunani sai na gan kamar me zai hana ya kawo wani abin da yake wani tsari na aviation na flight da yake bai da wani tsada kowa ya hau yasa sai ya kawo flight ba ba ba ba ba ba kilo ba ka kan kilo da yawa sannan ba abinci ciki ya fi fitar abubuwa da yawa sai price ya zo kasa sosai shi ya kira movement shi na everyone can fly shi ya zo flight ma ko ina za ka je yana da sauki kaya ka biya ka ci yasa kana fly kuma ka ya kai ka inda za ka kuma kai kuma ka hau play amma ya zo with cheaper price so a zaituna mai ban cewa mun zo with something very cheap because content is very rich amma mun making shi very affordable in terms of delivery yanda za mu make sure kamar mun idan maka da sakon addini cikin sauki ina jin yana cikin abin da ya sa zaituna academy ya fita da dangane da batun structure da kai structure zaituna academy mun zamna muka yi tunani muka yi wannan tsari tsarin da yake muna ga kamar zai dace da kowa duk inda kake da duk yanda kake namiji ne ko mace yaro ne ko babba ma'aikaci ne ko zaman gida kake yi mai karatun university ne ko ko mai kasuwanci ne ko ya kake mu yi wannan tsari yadda za ya dace bisa talking about structure tsarin da muka kawo kenan me yasa muka ce ya dace da kowa lamari ne na weekend karatu an yi karatu amma weekend za a yi shi meaning muna da lectures da za mu ta ya sunan shi release ma dukkan almajirin da ya rajista wata zaituna academy kowanne sati asabar da lahad yasa in an ka zo karatu in kai ma'aikaci ne tun abin da ya kama litani talata laraba har zuwa juma'a shagal kai ka shagalar duk wani harkokin da ke gabanka asabar da lahat abinda zaituna academy ke nema wurin ka duka shine minti talatin zuwa awa daya duka duka abinda ake nema wajen ka kenan ranar asabar haka kuma ranar lahadi domin lectures da ake release lectures da za a release maka ranar asabar bai wuce awa daya bai wuce awa daya da rabi kowane rana isa abinda ake nema wajen ka karatun kuma mun kasa shi kashi uku muna da season 1 muna da season 2 muna da season 3 haka kuma muna da beginners level sannan muna da intermediate level sannan ah, muna da advanced level sa karatu na um, beginners za a yi shi ne cikin kimanin wata uku kenan za a yi shi kamun ka gama karatu na beginner cikin wata ukun nan kowane sati ka zo ka shi wannan karatu asabar da lahadi kowane sati ka zo ka shi wannan karatun asabar da lahadi sannan bayan kowane sati biyu kuma saboda mu tabbatar cewa kana hansan karatu kana hawa online ka ɗauki wannan karatu kowane bayan sati biyu malamin ka zai baka quiz akwai questions da za a baka kan karatun da aka baka cikin sati biyu nan ka ansa wa'annan tambayoyin saboda tabbatar cewa kana follow karatu da ake kowane sati biyu cikin wata uku nan gaba daya sa'annan karshen kowane wata kuma akwai assignment da za a bayi za sati biyu akwai quiz cikin wata daya akwai assignment wato a takaice dai kamun ka gama three month nan kai quizzes ya kai daidai tara sannan kai assignment kuma ya kai daidai ya sunan shi uku kenan tukunna zo final exam wanda sare muka doko mun doko shi ne saboda mu tabbatar duk wanda ya zo ya rajista a zaituna academy ba wasanni dai zo yi ba saboda kamin ka zo ka rajista niyya ka dau ka zo ka rajista mu jobin mu ne aikin mu ne mu tabbatar abin da ka zo ka koyo nan ka same shi hanyar da zamu mu tabbatar da haka dole mu tabbatar da muna assess muna muna muna dubura ka kan hanya so yanda zamu mu dora ka kan hanya kenan muka yi wannan sari na quiz kowane two weeks sannan assignment kowane one month then at the end of three months na ka zamna ka rubuta exams wannan exams shine qualifying ka for the next isa haka structure yake kuma cikin sauki za ka yi shi saboda wanga abubuwan da nake faɗin garuka bai dokan fiye ga awa biyar cikin sati gaba ɗaya awannin da kake da shi gaba ɗaya cikin sati ababen da nake faɗin garuka bai dokan fiye ga awa biyar bisa dangane da structure mu haka yake in ka gama beginners ka gama intermediate ka gama advance eh, ka gama ya na'am ka gama advance wannan certificate in islamic studies kenan ka gama wannan kana da dama mun bude wani marhala kuma da muke kiran shi diploma in islamic studies shi kuma yana nan sare shi kuma daban so beginners so ka ka fara da waɗanda ba su ilimin su kai kasa beginners advanced level and then uh, wani ne gudan kace beginners intermediate and then advanced okay beginners intermediate and then advanced okay malam kan muje kan kan muje kan courses eh, mun shiga courses kenan ko ba mu sheko su ba tukunna eh okay kamin mu te kai ban so mu abin nan kai magana batun weekend ne class saturday sunday in ya dace wani na nan kuma shi weekend yana aiki days fa week days fa eh week weekdays abin da kenan ne an riga an yi uploading lectures kan portal because ba mu upload lectures mu kan whatsapp ba mu upload ah, lectures mu kan facebook a'a muna da musamman abin da muke ce mai e-learning portal musamman na azaituna academy in ba ka rajista ba sai ka rajista tare da azaituna academy tukunan zamu ba kowane student ya samu special password da yake log login guda wannan password na ba ka get access ba ka samu wannan karatuttukan da ake dorawa kan wannan portal yasa an riga an dora karatun kan wannan portal nan mu muna neman ranar asabar ko kuwa lahadi ka hawo ka zo ka yi wannan karatu in dama ba ta samu ba asabar da lahadi za ka ka hau ranar litinin saboda mun riga mun daura ba mun riga mun dora kai ba mu saukewa ba mu saukewa kan wata bisa ko da yaushe kai ka zo ka zo ka log in in ka doki karatun da yake an daura kai so that means karatun duka an ta sake karatu weekend ne amma kai yana wurin ka ne da zaka doke shi days da zaka doke shi haka ne shikenan kafarin na okay shikenan to ustaz yanzu da mu je kan batun courses nan nake son kai bayani courses da ake da da, da yi daga azaituna. wallahi courses dai kamar yanda aka ga ya sunan shi eh, sologam eh, eh, motor mu kenan muna cewa know your din ani ka zo ka fahimci addininka. isa eh, ya za a yi mutum ya fahimci addinin shi kamin ya gama eh, eh, azzaituna academy mun yi kokari muka zamna muka tattauna muka dace kan wasu courses da ke da very basic uh, most of them are very basic but some of them kuma muna mun duba menene al'umma ke neman su fahimci game da lamarin addinin su kan haka muka dace kan courses da ke za a karanta cikin azzaituna academy kuma processing da ko da yaushe kake hawa sama in terms of eh, dangane da levels ko ko dangane da eh, matakin da ka kai ah, ko da yaushe kuma karatun ke zuwa nisa bisa wayanda yake za su fara ta kasa karatun ya zo musu da dan sauki sauki in ka hau sama kadan sai ka kaman an dan an dan sananta kadan cikin karatun har zuwa ga kare samuna kamar yadda muka fadi muna da wanda yake suna kasa sosai sannan muna da wanda yake suna saka sakiya sannan wanda yake sun haye suna sama bisa dangane da wanda ke suna kasa beginners kenan wanda yake yanzu za a fara muna da courses kamar daidai takwas kenan tun abin da ya kama ƙur'ani da tajwidi mun bambanta tsakanin ƙur'ani da tajwidi saboda shi ne asali domin yau duk musulmi da ya yi wasanni da lamarin qur'ani ina jin bai kamanci ya blame ba sai kanshi yau eh, da fatiya ko za fatiya ma da muke karantawa ala sallah ala min ciki ni ba sani ba Allah don wani ba ya ce gairul makatubi kamar katubi duka ala fadi eh Allah gyara eh. Allah gyara eh, la salata imamu malik ya ga manzo Allah ya ce ba sallan fa fatiya ba sallah to fatiya kuma ba mu iya ba to ba na bude da magana ba shakka ba shakka qur'ani na da muhimmancin gaske qur'ani na da muhimmancin gaske wallahi da da almajiri zai rajista a zaitun academy zo har ya kare bai iya komai sai qur'ani wallahi da ya wadatar mm. saboda qur'ani shine asali akwai maganar da ake wasu na gaman to qur'ani ma ai da larabci ne in ya sauko ma mu ba ba mu san manan shi ba karantawa muke yi wallahi qur'ani ko ka san manan shi ko baka san manan shi ba falaran shi bai ragewa kuma muhimmancin shi bai ragewa dole lalle sai ka sani karanta shi kawai ba da ka san ma'anin shi ba shi ba yana da irin falalan da yake zuwa da shi bisa dangane da haka mun ba qur'ani muhimmancin gaske mun bambanta tsakanin koyon qur'ani da koyon tajwidi mun doki qur'ani koyon shi muka ba malami su kutun tajwidi kuma muka ba shi malami daban shi kuma ya zo karantar saboda mu ya zama mun ba lokaci mun ba qur'ani lokaci shi bisa muna da qur'ani sannan muna da tajwidi sannan muna da hadisi kuma an karanta da hadisi sannan muna da tauhid tauhidi tauhidi mai yana da muhimmancin gaske sosai cikin rayuwar dan adam sannan muna da fikihu sannan muna da sira na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. sannan muna da koyon larabci ina jin wani program da muka yi last week malam karim ya yi wani magana mai muhimmancin gaske akwai yawanci an san ka'idodi ka'ida da yake yake yake tafiyar da yare na larabci amma a yi larabcin shi kuma wani matsala ne da yake ake fuskanta eh, shi kan sai tuna academy mun tattauna da malamin zai karanta da larabci ya yi alkawarin cewa ya tabbatar cewa duk wanda zai zo cikin zaituna academy bai bar zaituna academy she kwata kwata kwata ya game da balarabe in balarabe gaishe shi eh, a ya hansa eh eh alam ai ustad inna ta ya madina na so rana guda ka gabu da ni ka san makka ko madina ni da larubawa har hausa dukan na kara musu cikin nawa ai ni ba ruwa ruwana billahi lazizi ni na in ja musu ayan qur'ani ba su tambaye me nake fadi na ta ah, ni na fadi ka fahimci shaki na gode yasa ka zo zai kare ba ƙara karfafa shi eh, da zai karantar lugal yana gwada cewa kowane sati ya nemi ka nemo vocabularies na nawa ne haka ya faɗi hmm. yadda za ka mun ka gama wannan marhala ka gama ka tara vocabularies mai yawan gaske cikin larabci yadda za ka ta amfani da shi na yau da kullum isa muna da lugar larabci kuma da za a koyar sannan kuma muna da na karshe akwai abin da ake ce ma fiqhul aqalliyat hmm. shi ilimi na fiqh akwai shi yana nan asali hmm. da yake yana da ka'idar shi da ake amma baya ga haka musulmai kan iya samu kansu cikin kasashe ina zuwa hold on sultan stop making noise ya sunan shi ah, musulmai kan ya samu ah, eh, kawunansu cikin wasu kasashen da yake ba kasashe ne musulmai ba sai ka ga lamari na addini suna fuskantar wani matsalolin da yake ah, a garin su ko a kasashen su da yake nan ne musulunci ba su fuskantar irin wannan matsaloli ba musamman malin man sun ware ma irin wayannan mutane fiqhun da suka kira shi fiqhul akardiyat the jurisprudence of muslim minority musamman mu kuma mun zabe ma wanga kokos malamin da yake zai karanta za a karantar da shi a beginners level sannan za a karantar da shi kuma a intermediate haka kuma za a karantar da shi a advanced mm. so a takaice dai courses da muke da shi kenan shi wanga courses shi kuma za a yi repeating shi ya sunan shi um, intermediate sannan kuma advanced kuma shi za a yi repeating amma mun haɗe shi kan stages ne yana nan mataki mataki yasa abin da ka koyi a beginners ba shi za ka koyi intermediate ba haka kuma ba shi kuma za ka koyi advanced. Mm, ta malam wurin fikihun nan da gwaggwada maka in zatutukan malumma magana ya zo ya malumma suka tattate shi malam wani malam wani malam wani ya ce ko ba irin aka nan da gwaggwada muna ba. dangane da sabanin malumma mun yi shi kan mataki-mataki ne saboda shi wanda yanzu ya fara karatu na fikihu za a doko mai lamari na sabanin malumma za a za a za a sa shi cikin duhu to ya samu mun kan beginners ba za a je da su nisa cikin lamari na sabanin na malumma sabanin malumma cikin ilimin fikihu ba intermediate an dan shigo musu da shi kadan sa'annan advance a dan kara fadadawa kadan mm. amma an kai diploma in islam eh, eh, diploma in islamic studies nan an dan an dan bayani an bar bayanin ya dai nisa misawa hmm. an yi wannan bayani amma an je da shi step by step dama bambancin a zaituna academy da abinda muka faɗi kenan a zaituna academy shi zai gaidin mutane zai tattale zai hori mutane yadda za a yi a taso da su kadan kadan kadan saboda karatun ana dorawa ne in ba kadan kadan za ta tafiya ba an ka sako ma malami an ka sako ma almajiri Eh, karatun gaba da sai ga kaman abin ya fitar shi kuma ya kare bai fahimci na'am malam mun gode mm. mun gode taurin jama'a kan na kawo ko ki kawo baki yakin sha wannan program ba very important especially wasu mu da muka tai school zalla ba ta an nemi ilimi na addini ba ilimin da ka nemi na suku shi gari duniya ne wannan matawur gururi ne da aka ta kai aiki ka samu satif da ka mutu ba tambayanka wannan cikin kabari a an tambaye ka addinin ka na shi da baka tambaya shi ya kamata ki take koyo ki bar yawon bin masu politician kima tan wani ki sa t-shirt kila gudu gudu ba lada in kika mutu wurin ma magana ne kai kuma da kake yawo kana jan wuya ka gan mutum na gaddama awa biyu awa uku ba ka lallahu ba kana Rasul ka zama agwagwa kenan te ka koyi opportunity ke ga ka te azzaituna academy.org ka te ka register ka koyi jahilici in wani ya zo kana sallah in kai allahu akbar kai aka ka san abin da kake fadi kana fatiya kana san ma'anan fatiyatul kitab kai kul Allahu. ka san ma'anan kul Allahu. wannan shine Allah ke son kai kawo ka duniya ka yi ba ce ka zo duniya ka zo ka yi wasan duniya ba wasanni yo in kana kallo kan na ake mutuwa kwanakin nan kai da kanka ba shi wani ya ce ka je ka yi karatu ba kanka bude idon ka mala'ika ya wuce kana bari. to ka ciza hannunka wallahi to malam eh malam yanzu da mu je wurin instructors nan su wane ne instructors nan insha Allah to wallahi malum ma dai mun tara malum ma domin gaskiya eh, za a ga malum mu sun fito yani bangare daban-daban na ilimi sa'annan cikin duniya ma an wasu an bazu ana nan ko ina Mun kokari wajen tantance wa'anda yake zamu za su da su karantar cikin azzaituna ah, academy dai bari fara da wani babban malamin mu malam arli zeba ina jin almajirai yawanci an san shi kuma an san gwarzo ne cikin e, ilimi bangare daban-daban tun abin da ya kama larabci fikihu tarihi sira da sauransu yana cikin maluman da yake mun zabe za su karanta cikin azaitun academy Malam ali ziba na akira wanda ke akira na akira eh mutumi na ne kwarai ya yi kyau ya yi kyau a eh. halin yanzu yana da zama a crack gaskiya yana na accra sai yana cikin malumman na sannan muna da malam albani na jin suna almalan albani na cikin wanda yake ah, da su aka fara wanga tafiya kuma suna cikin wanda yake da shawarorin su ake tafiyar da wanga a ah, lamari ina jin kowa ya san shi yanzu ya sauka kan platform ga ya zo ya bayani yana cikin malumma a zaituna academy sannan muna da malam abdul samad malam sama shi kuma yana nan teki ne yanzu haka yana karantarwa kuma yana karatu cikin jama'a daga bursa shi ne malamin loga shi zai karantar muna logal arabiya duk wani almajiri duka ya san matsayin malam samad bangaren e, yare na larabci na jin karatun shi tun abin da ya kama digirin shi masters shi har shi duka e, e, yana yawo ne cikin larabci sannan kuma muna da malam abdulkarim shi kuma matashi mai hazakan gaske wallahi duk wanda almajirai kowa ya san shi masan shi cikin lamari ilmi na usulul fiqh da ilmi na fiqh yasa shi kuma yana cikin malaman mu da su karanta cika zakuna academy muna da malam baban musa na jin kan social media an san shi da suna smiley shi kuma yana cikin wayanda ke nasu karantar nasu ba da gudunmuwa kowa kuma ya san irin gudunmuwan da already ko dama yake bayewa ma al'umma sannan kuma muna da malam abdul malami ne kwararre gwarzo sosai cikin Kur'ani, ko in kana ba sai shi haka gaba yasa dama abinda mu muka ya sunan shi muka gada kenan cikin zaituna academy muna kokari mu tantance wajen fidda malami ko da ba san shi ba har dai yana da abin da zai amfanar kuma gurzo ne cikin bangaren da yake karantarwa mun san yadda za mu yi mu kusanto da shi ya zo ya shi ma ya amfanar da al'umma Aisha saman abdulwahab yana cikin wanda yake ba san shi kan social media ba amma yana kokari sosai malami ne na qur'ani sannan muna da malam usman albaladan shi kuma matashi ne mai himman gaske ta bangaren qur'ani kowa wanda ya san shi duka ya san bai wasa da lamarin Kur'ani, kuma bai wasa da karantar da matasa muhimmancin Kur'ani da Kur'anin da kansa sai shi kuma yana cikin malaman da za su karantar a Zaituna Academy eh, shi zai karantar muna da tajwid muna da malam Abdul Manaf Abdul Manaf eh, limamin soja ne ina jin eh, da cikin shekaru ina jin 2015 zuwa 2017 kenan shi shine limamin soja daga shi. yasa ya zamna eh, wa in kana mutumin Accra ne amma ya zamna sai daga barracks ah, lokacin ne ke limamin soja kuma shi. yana cikin malumman da nasu karantar a ah, zaituna ah, academy sa'annan kuma na karshe muna da mun doko malami daga najeriya gaskiya wanda yake shahararre kowa ya san shi kun usman To inda kai ka ce bin Uthman duka duk wanda ke eh, bibiyan karatu tuka na addini kan social media especially ma na 'yan Najeriya na jin zai san wa ake ce ma Usman shi zai karanta mana malamin eh, eh, course na akida saboda course ne mai muhimmancin gaske ya samu nemi shi ya taimaka mana wajen karantar da wannan course ina da muna da diploma level mun kai diploma level kuma ko ni malamin da muka gayyato malami ne na gini ma shi ma gurzo ne gaskiya cikin lamari ne kama na mu'amalat fiqhiyya da abin da ke ce mai islamic banking and finance so mm. at the diploma level an dan tattabo wannan bangaren to shi zai taimaka mana wajen karantar da wannan ya sunan shi bisa a takaice ne malamin da muke da su kenan cikin azaituna a ne, Allah ya sa ne ban mance da wani ba to amin amin ma ka manta mai shi ma ai ni ma ina cikin malumman ni ma an kara ni ciki shi yasa ba damuwa gaskiya ga shi kuma na mance da malami daya muna da malam alhadar malam alhadar yana PhD shi daga Saudiya kuliyatul Qur'an eh, a halin yanzu ba zai fara da mu ba amma yana tare da mu dare da rana kuma da shi muke wanga shirye-shirye nan zuwa gaba shi kuma zai fara karantar ba da alhadar ah, makarantar mahadin dirasa daga kuma duk wanda ya san wannan makaranta ya san ma alhadar shi kuma yana cikin malamin da za ka kayar. to jama'a kan na kawo ko ki kawo ba kai ka share wannan program ba kai ma shi kama samu na share insha Allah kana da wani tambaya ko kina da wani tambaya da kai ka type mana shi kan comment section dan rubuta yi da malam tambaya to malam yanzu mun gama ta sai to malam why english and why are we targeting the global market? not ina jin bangare na second question yana answer first question. Tunda muna target global market ne, shi dai ina jin dole mu je English saboda global marketing shine wato uh, duk inda kake fadin duniya za ka kai rajistar Zaituna Academy. In kuma haka lamarin yake a halin yanzu kusan mu ce duk fadin duniya Eh, eh, english yana cikin yaren da yake hada mutane duk inda suka hadu mutane suka hadu wani wuri ba su juna ba farkon yaren da suke yawanci shine shine english yasa saboda mu attract ya sunan shi eh, ko kuwa mu bar abin ya zo ma mutane sauki mai zamana mun je beyond ghana ba ghana kawai ba zangon mu kawai kuke neman mutane su rajista ba kasashen turai Eh, malam halifa kuma kuna nan wurin nan kaga kamar in an je masallaci ko da masallacin yan ghana ne za ka samu ga yan gambia na zuwa ga yan senegal na zuwa kaga kasashe daya daban-daban suna haduwa ko da yake masallacin yan ghana ne nisa lamarin ba lamarin yan zango kawai ba ne mun bude shi duk wanda ke son ya yi karatun addini kamar yadda muka ce know your din isan addini shi zai yi rajista kan haka sai muna ga kamar yare na turanci shine wanda yake zai zai da eh, common language da yake zai hada mutane ta kowane bangare da yake kowa zai eh, fahimci amma wani abin da nake so in fahimtar da mutane a zaitun academy ya fara da da turanci amma da mu kake hawa mataki kamar yadda faɗi mataki mataki ne da mu matakin ke hawa sama da mu muke karfafa bangaren larabci saboda lamarin addini sai larabci ba larabci gaskiya gurgun fahimta za ka ta tafiya da shi dole a koyi larabcin kuma manya-manyan littattafai da ake koyo na addini asalin su cikin larabci ne ana so a roki ilimin a asalin a asalin shi dole a doko shi cikin larabci yasa salin da muka doko an fara da turanci amma in ka hau mataki na sama an fara ba an fara ba larabcin karfi in ka hau na sama kuma a sha kara ba a kara ba larabcin karfi yasa haka za mu tafiyar da lamarin a takaici. to malam Uh, five questions Nation, the sincere differences we seek to make and our zeal for the work and services. Well, difference, the one also make difference. Okay. Um, and, and, and summarize, when takaita zance kan batun irin uh, sakiya ko kuwa irin impact da muke so mu kawo shine um, lamari na addini ina jin ko lokacin da zai sauko ma ya sauko in da side. gaskiya lamarin addini gaba ɗayan shi sari ne abinda ake ce ma nyamusi abinda ake ce ma eh, yani shirme da fauda da sauransu addinin musulunci bai san shi ba bai san haka ba gaskiya a halin yanzu kuma duk mai sun kaya stop making noise a halin yanzu duk mai kaya kuma zai fahimci kaman yadda ake idar da sakon addinin musulunci gaskiya ba sari ciki koma bayan wanda yake sun je makaranta suka yi karatu da yake sun biyo sari suka shi karatun addini sauran wayanda yake ba su yi karatu ba ana hansan addinin ne kamar fulanin talla Sai an bude wanga bidiyo a kalli sa gure wancan bidiyo a kalli a bude wannan a kalli bisa ba sari cikin yadda muke hansan sakon addini hmm. alhali annabi hausa da kan shaida shi da sari hatta mala'ika da zai karantar da annabi sallallahu ya karantar da shi ne daya bayan daya ya zo ya su sallam yana riganganto yana gaggawa wajen hansan Kur'ani. sai mala'ika ya ce a'a ba haka ake yi ba je daya bayan daya saboda abin sai da sari sai da taka sansan, saboda ka fahimci ka internalize ka understand sakon da addinin musulunci ke zo da shi yasa abin da muke so mu contribute kenan sai tuna kare da zamana mun bari karatun addini ya zo da sari in ka shigo a Zaituna academy za a doke ga mataki bayan mataki daya bayan daya kamun ka kai wani mataki kai ma ka san ina ka faru ka waye baya ka san kaman ga inda na fara kuma ga inda na kai sai ka kaman akwai connection cikin abin da kake koyi shan kaman fahimtar addinin ka ya sha bamban da wanda yake shi yana dokan addini ne kaman fulanin talla mm. labari ma ba a son dokan shi fulanin talla balle lamarin addini eh. bisa saki yanda azzaituna academy ke kawo ɗin zamana an idar da sakon addini ta hanya da yake akwai sari ciki ba hanyar da yake akwai fauda ciki da sauransu ba ah, ina jin tambayan kenan eh malam tambayan kenan malam to yanzu karshen tambaya kai ga mu je da ma jama'a kan na kawo ko ko ku da za ku zo daga baya ku zo ku duba program in ka zo irin wannan program kana kokari ka share don saboda irin wa'annan abu shine lamarin alkitabu wa sunna irin wannan program da ka kai kana samun lada ne eh lada za ka samu haka kuma ka ta ka ina ake durun man ka baban ka ala zagin wani ala gulma aka da ara maka in kala ayran fa ayran wa in kala sharru fa sharru kan da kai aka roda sana maka abin da kai in kai wani bi ma ka sha wanga program ka ta ka kwanta gobe ka mutu da an jan duba wallin ka shi a gan alheri ka aika in ka aika sharrin shi da mu te wallin ka kuma ja duba yasa wannan zamani ba zamanin da ake aika sharrin bane zamani ne da ake aikata alheri eh kai ma ka zama cikin mutane masu shuka alheri kai ka zama cikin mutane masu shuka sharri to malam yanzu tambaya da zamu je na karshe how to register and what is the due date na'am how to register and what is the due date na'am na na ji kana bayani har mutane har an riga an shiga an fara eh na ga wasu ba zuwa na ga wani ma shi ba waya da ya register eh amma don ka kare bayani da kyau ya fi nawa ina kallo eh to don Allah za mu za roki Eh, masu rajista su dan dakata because in ka je ka rajista yanzu system bai recognize registration da zaka yanzu tun da ba mu bude registration ba tukunna so ka fill form ya ti amma mun zo mun fara registration wanda suka fara register ko ko wanda suka register lokacin da muka bude su za a consider registration bai kai ba tukunna in ka je cikin form na'am za ka ka fill form kuma za ka ka submit amma system bai bai keep datan ka eh, tun da lokacin registration bai kai ba isa an bude registration ne on the 15th of this month eh, sha biyar ga wannan wata wata na september za a bude registration kuma registration zai saura ya sunan shi dai har ina jin sati sati biyu kenan zuwa karshen wata da iko ubangiji isa an ka je kan website da ina jin is self explanatory in ka je kan website komi za ka fahimci komi cikin sauki ba masala ba wani ya sunan shi eh ba damuwa tun da ustaz on the 15th ne kuka ce da bude da iko Allah na na yi video ajiye shi on the 15th na sha tunasar da ni shan drop wannan short video na tunasarwa da linkin duka baki daya eh ina kallo haka ya fi kyau eh Shi ya yayi hakan yayi mm. hakan yayi na yanzu jama'a wai waɗanda da ku register yanzu ku hold on kowa ka je kan ka in ka ta kan fonin na kwanda kake sa alarm Sheka set date da kake so alamu na ring sheka zana zaituna registration ka tuna kenan sai zana on the 15th kan fonin ka kowa na da phone te kan wurin alam sheka set alam da sassa kowane ta kake so on the 15th set wannan alam in ka set na shi ya tambaye ka date sheka sa kamar misali event ko wani abu ne da ka yi in ka sa wannan date 15th ya tambaye ka me da ka yi zana zaituna academy registration today behen kafin fahimta shi yasa on the 15th da ya ringa kan fonin ka kama alam kirkir da ka bude a ah, yau ne registration ya fara ya remind ka kenan shi kai maza ka je ka register shi yasa wannan tunasarwa ne kuma insha Allah on the 15th kuma muna da short video na wani 3 minutes na tunasarwa da linkin ya zo kai na yi shawara da malam mu kawo wannan link she mu share wannan video ya je whatsapp sannan kuma ya je kan eh, facebook da ko ina kowa na gani mun ba an ba da 2 weeks registration ya cika in kai wasa registration shi ke ka kuma jira next season kuma kenan amma kai komi first come first serve ka shiga cikin farko kaka nemi ka shiga cikin na biyu a ah, komi kai ka make sure kana cikin yan farko to na ga kaman malam ba wani question dun question da aka biya yin ma na bani malam Nasiru ya ya ya tun abin amma ni ina da question daya ne da dan tambaya shine registration fee na nawa ne kudin makaranta nawa ne ana biyan kudin wata da kudin wala ya shi yake firi ne ko dai akwai kuɗi a'a ba firi ba ne gaskiya za a biya to ya yake ko dai wannan bai kai ba tukun eh bai kai ba za mu sako flyer da iko ubangiji za mu sako flyers mun sako flyers insha Allah wayannan bayanai da samu su nan ba da jimawa ba ina jin zuwa kwana biyu ko ka za mu sako su kuma za mu yada su ko ina insha Allah na jin eh, eh, malam Halifa kai ma za ka samu copy na wannan flyers da so kai kai kai share amma abin da so in kara tabbatar ma mutane shine lamari na addini lamari ne mai tsada wai ala inna sil'atallahi ghaliya shi ya sunan shi bida'a na Allah yana da tsada kwarai ba a samu shi sauki sako nawa mutum zai biya ya koyi lamarin addinin shi ba bayar ba gaskiya bai zuwa banza yani domin ba ka biya ma ko yadda za a koyar da kalmar ba za ka iya biya ba amma duk da haka mun yi sinkaya kuma mun yi la'akari ba za a sa fisin da yake zai gagari mutane ba da iko bangiji fisin da zai zo zai bari affordable kuma mun consider for example eh, wanda yake karatu suke ba su aiki muna da special rate ma wanda student ne eh, university student muna da special rate ma university student sannan da sauransu ma da marayu kuma ma na irin mai shi maraya ne kuma shi ma na da wani abin da na subsidize mai maraya marayu mun nemi musu organization da za su biya musu kamar peace dawa kenan shi su biya musu <laughs> eto yawa kamar peace dawa shi peace dawa su biya musu insha Allah eto mala yanzu registration na shi biyan shin da use credit card da debit card online da biya shi ko dai ya da biya eh muna da method muna har wayo muna cikin tantancewa mu ga method da zai ma mutane sauki saboda dama abinda muka so muka gada cikin zaituna karim yanzu zamu simplify komai ya zama da komai ya zama mutum cikin sauki ba da wani ya sunan shi tangarda da sauransu ba halin yanzu dai, muna fama mu samu at least account guda biyu ɗaya daga us sannan ɗaya kuma daga ghana na ghana kuma ya zama da mun kasa su kashi biyu akwai bank account sannan akwai na mobile money yawa so wayanda yake suna kasashen turai suke ga kamar za su yi su su su su su payment su Eh, turai za su su send wannan payment na daga eh, bank account mu da ke US sannan wanda kuma suka kaman a'a su suna son su tura gane ne mun bude account Ghana na mobile money sannan kuma na bank account so a hali yanzu dai muna cikin tattaunawa kan wanga lamari to insha Allah to wangan ga program yau muke kallo wannan da mu zo da shi karshe amma abin da nake so jama'a su gane yanzu mun zo ne aka zo aka gwada da mutanen duniya na zango ga abin da ya zo maka sadaka neman ilimi seeking knowledge in islam nan dole ne mutane wani ya kallo ah, dole ne ka koyu don in ba ka iya karatu ba ka kai sallah Matan ka ta aifu she ka ga mutum ya doko ya kawo mana masallaci wai ya kawo zuwa yi da yaron na utuba inda ya sau hukunce hukuncen da ke kan wannan ma da bai kawo yaron ba wurin <laughs> eh eh in ka ta mutu babanka ya mutu she ka dai ka kawo wani baba ku ko wani ma wata zo ta yi da babanka wanka ko ummanka in ka nemi ilimi ba ka yin wa kana fahimtar ko ka yi kwana she kai mafarki ga janaba ya zo maka wala abu ne mazi wala abu ne wadi wala abu ne mani ukun ga duka ya kamata ka san shi ya kamata ki sani jini kaza ya zo miki wani ne jinin biki wani ne jini isiyada Ba ki zuwa ki nemi ilimin amma kin fi kowa ya munafuncin mutane maganan zango te ka nemi abin da zai cece ka rayuwanka da kuma mutuwa shi nake kallo laifin muna mu duka alheri eh shi yasa nan ga nake kallo ustaz a ina akwai wani karin magana ustaz muna jin kan ba karin magana a cika mana da addu'a mu doki mu kawo wannan program karshe insha Allah a ba karin magana sai godiya da muke da ka bada wanga dama aka zo aka yi wanga bayani Allah ya saka Allah ya biya amin amin eh, abin da muka sa eh, muka sa gaba na alheri Allah ya muna jagora Allah ya muna jagora amin amin Allah ya shiryar da mu gaba dayan mu da mazan mu da matan mu da ƴaƴan mu da da manya da kowa Allah shiryar da mu saboda shiriya ita ce yani eh, mafi muhimmancin abu in mutum ya bace duniya ina jin ayi hasarar duniya da lahira bisa muna roƙon Allah Allah ya shirya da mu ya ƙara tabbatar da mu kan addini ya tabbatar da mu kan akida da take ingantaccen akida ah, ina jin duka abin da nake da shi to malam mun gode kwarai Allah ya saka lariri mun gode insha Allah jama'a da kuke saulara jama'a da kuke saulara kan Peace Dawa Media mun zo da su kun zo kun ga ƴan Azak sun koro muku lamarin karatu yanzu opportunity aka bude maki aka bude mini mu duka mu taimako yau addinin mu jama'a kun san muna da program da namu yi on the 19th of this month 19th of this month Quranic musabaka first Quranic musabaka na blind Muslim student a kasan Ghana dai faru daga kumashi da yi shi da su fito gari gari tamale wa Accra ko ina cikin Ghana da su zo su adu daga Islamic Unity Hall kumashi Central Mosque ina son kowane mutum ka yi kokari ka zo ka gan makafai na karatun Kur'ani digital Kur'ani da kuka ba mu kudi muka sai cikin shekara uku muka ba makafai shekaran gada yi competition this month on the 19th on the 19th of this month da yi shi kudi da kuka gaggama kuka kawo tun lokacin corona bai zo ba muka tattara kudin yau da yi wannan program cikin watan ga on the 19th daga kumashi central mosque da yi shi daga unity hall. an fara programin nan 8:30 sharp sarakai da malamai kowa da cika da kowa ka yi maza in ka zo kuma ka yi kokari ka sa nose mask eh social distancing duka da mu yi shi akwai hand sanitizer kuma ka share hannunka an raba an, an yanka kun tuna cikin kudin ku da muka tara kudi muka ce da sai shanu a sauke qur'ani to wannan week da sauke qur'ani a yanka sa a ba talakawa sa sa'annan nama kuma da dafa abinci a raba da mutane da su zo program makafai makafai da su fito gari gari an barba da kowa kudi lore da dai zo peace dawa mun yi wannan aiki mun kare yanzu on the 19th ne da yi ka zo ka gan kan da makafai ke competition Qur'ani kai ma da kanka inda ka zo kuma ka sa kudi cikin algifunka saboda an yi fundraising na batun makarantar makafai da damu gina kan da baka taimaka ba tun yanzu ma ka yi kokari kima ki sa sadakan ki daga wurin makarantar makafai wannan fili da damu sai in ba kai ya ka taimaka ba kaka bana a wuce a barka lokaci ya kusa end shi ne 0591019145 suna da ke kai Ali Amir Foundation for the Blind 0591019145 sa'annan kuma cikin mantin gada next month damu commission rijiya daidai 13 mun gina rijiya goma sha uku daidai 13 da kuke ganin kullum muna ba da update mun zo ne mu gwada muku ba larubawa kare kamata muna bari su layi ba mu da ku duka da mu yi wa'annan rijiya from eastern region accra kumashi tamale da mu kuma shiga salga wannan rijiya daidai 13 muka yi alhamdulillah taimakon mutane da ke nan individual suka yi mun kuma zo mu bude muku mobile money wa'annan kudin su ne kanana mu tattara kudi mutum guda eh, mutane ashirin ne mu gina musu guda shi kuma daga baya da mu zo amma karantali da nake muku magana wa'annan rijiya duka this month and next month da fara kun ta ganin kan page mun fara commission su don yanzu an kusa a kare aikin dewa kan da kake so a gina da babanka manka matanka mijinki ne kanwanki ne ki da kanki ne mutane na shan ruwa suna amfani da shi shekaru wurin goma sha wala ashirin wannan rijiya za ta shan ruwa mutum ya sha kaza ta sha rago ya sha akuya ya sha a doki a yi wanki a yi wanka a sha a yi komi kana samun lada ba ka san ran da zaka mutu ba ka kira pc dawa number mu na kan page je kan number mu kan page plus 1717 3798960 number peace dawa kenan ka kira mu ya da kai ka gina da umman karijiya tana cikin wurin dama an fadi maka in mutum ya mutu wani abu ne bari yaro na alheri yana cikin abinda da annabi ya faɗi kowa na gina da iyayen shi ne waɗanda kaga mun gina duka to mutane ke gina da iyayen su ruwa kai mai mamman kitai mai babanka yayi baka gina mai kuma kana turai kana aiki ko kana gane kana aiki kawo kudin mu gina da babanka da mun karijiya ala sha kar ka doki kudi ka je ka bayi wai a gara kabari kabari ba komi da shi ba ci ibai mai shi sadakatu jariya ni ne naku abokin man Ghana ko da ka ce mini zabura wannan muka fari daidai Allah ka karba wannan muka yi kuskure Allah ka yafi kan naki ki kawo ko kawo ba ka she ba Kayi kokari ka she wannan video ma da suka zo da su karanta kan wannan Alzaituna Academy wurin da aka je on the 15th da fara registration kenan Alzaituna Academy .org on the 15th ka yi maza maza ka register two weeks da ba kun kuka register ka je ka koyi addinin ka ko nima in koyi kowa ya koyi addinin shi fita cikin jahilici Allah muke roko ya mana jagora wannan muka fari daidai Allah ka karba mata masu masu neman maza da mata Allah ka ba su nagari waɗanda ke cikin gidan auren Allah ka ba da zaman lafiya ya Allah muna ka mugun ido mugun ji mugun gani mugun fari Allah ka kiyaye mu wannan ciwo na corona virus Allah ka kama da saukin shi mutanen mu da ke kasan duniya duka baki daya alheri Allah ka ba mu. waɗanda ba su da aifuwa Allah ka ba su waɗanda ke da aifuwa Allah ka kara musu waɗanda ke rike da juna biyu Allah ka sauke su lafiya waɗanda ke neman takarda daga kasan turai Allah ka ba su takarda mai albarka masu ne masu takardan suke neman kuɗi da aiki mai albarka Allah ka ba su aiki da arziki mai albarka Allah ka kiyamu da cin haramu ka ba mu iko cin alali ya Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya mai albarka masu neman ilimi Allah ka kara musu ilimi mai albarka waɗanda ke taimakon fishi dawa Allah ka taimaka muku waɗanda ma ba ku da shi taimako Allah ya ba ku ku taimaka ya Allah muna roƙonka Allah ka sa mu dace da leri zuwa anjima ta mun gana 745 insha Allah dan komo ni da malam malam Yusuf Asadu Sunna daga kasan Najeriya su wane ne alus sunna in kaji an ce alus sunna wala ne alus sunna shi yau da mu doko malam Yusuf Asadu Sunna da zo yi bayani daga nan na komo tamun American 345 na kuma komo da ikon Allah tamun Ghana 745 pm malam Yusuf Asadu Sunna daga Nigeria dan zo da shi kan wannan platform in aka ce alu sunna su wane ne alus sunna da mu doko malam zo yi karatu magabata Allah ka ji kansu sabon kushewa sofin kushewa Allah ka ji kansu jiya an bisa system mu da ake ce mata Samira Allah muke ruko jikan Samira Allah ka sa ta huta yariya ne mai ladabi da muka santa a cikin guwa hard working girl mai yariya mai ibada Allah muna ruko ya yafe mata zunubanta wannan ta yi daidai Allah ka karba kuskure da ta yi cikin rayuwa Allah ka yafe mata wannan muka sani da wannan ba mu sani ba duka baki da Allah ka ji kansu Allah ka sa ta sun huta kakannin mu duka Allah ka ji kansu ni ma ina da mai daki na tala wurin Allah muke roko ajiya iman Allah ka ji kanta ka su ajiya fike kai da familin ka da familin kowa wannan ba mu buga suna ba duka Allah ka ji kansu ya Allah muna roko ka kamana jagora Allah ka sa duk lokaci da mu fadi alheri da mu fadi magana akan social media mu fadi alheri kan mu fadi sharri ya Allah ka mana jagora a wurin magana Allah ka ba mu iko mu ta fadin gaskiya mu gan gaskiya mu bi mu gan kariya mu yanye da bin kariya election ya kusa kai daga kasan Africa ya Allah muna roƙonka ka sa yi wanga election lafiya lau a kare lafiya kasan American kuma akwai election Allah ka sa yi lafiya kare lafiya jama'a masu taimako Allah ka taimaka muku ku yi kokari kan da baka saka ka a wurin batun sai filin makafai ba kudi dai ya zo da yawa shi yasa ina gaya maka ne in ka baye an yi in ba ka baye ba ma an yi mai an yi to gwamma ka shiga cikin masu bayewa domin kudi dai alhamdulillah mun samu kudi ya zo da ikon Allah kuma wannan fili mun kusa sin shi muna jiran wasu abubuwa mun zo mu baku announcement inda aka yi komi da komi